Allah yana ta mana shimfiɗa akan zikiri ba mu kai ga zikirin ba amma yana ta mana bayanin ya ɗabi'ar halittar ɗan adam take ya Allah ya so ɗan adam ko ya ga damar ɗan adam ya rayu a duniya <coughs> wace irin halitta Allah madaukakin sarki ya ma ɗan adam shine sai ce fa in baufacin nafsu an mulahazati qasril waqti idan rai ya raunana ya kasa hasaso ya gano gajartan lokaci rayuwarka shekaru nawa za ka yi ai ya faɗa mana a baya cewa ga baki ɗaya in kai haƙuri da wahalar da kake sha a duniya ba za a daɗe ba shekarun da za a yi ba su da yawa za su ƙare kuma a koma zuwa ga lahira to shine sai ke cewa idan rai ya rauna raunana ya kasa hasasu gajartar lokacin da Allah ya bashi ai dan karamin lokaci ne wa sur'atin qida'ihi kuma ya kasa gano saurin lokacin lokaci yana da wasu khafa'is guda uku Sheikh al-Qardawi ya ambace su a cikin littafin sa al waqtu fi hayati al-muslim yace lokaci yana da wasu sufofi guda uku na farko annahu anfasu ma yamlikuhu insanu shine mafi tsadar abin da Allah ya ba dan adam lokaci na biyu sur'atun qida'ihi saurin wucewa saurin lokacin wucewar lokaci sannan na uku ma fata minhu la ya'udu wa la yu'awwadu duk abin da ya riga ya kubuce mu mutum da lokaci la ya'udu ba zai dawo ba sannan wala yu'awwadu ba za a baka musayen shi ba ba musaye in ya wuce shi kenan ya wuce shi yasa wani mai hikima ke cewa alaysa min al-khusran an layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri yace ashe baya cikin tabewa rayuka na darare na suna ta wucewa amma ban yi wani abu mai amfani a cikin su ba sannan ana kirga su a cikin rayuwata kuma mai hikima na cewa yasurru al-mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu zahaba. tana jin daɗi wai an sa maka rana sauran kwana kaza a kaza sauran kwana kaza in gama kaza to duk kwananka ne ake ta tafiya kana ta gangarawa ne da ana nuna maka littafin raguwar sai ka ganewa amma tunda mutum bai gani bai san ko kwana nawa Allah ya ɗibo masa zai yi ba shi kenan sai ta gantalinsa ya ta tambele a duniya ba zai yi abin da zai amfane shi ba alhali gashi Allah ya shi dama ta lokaci lokacin nan kuma dan kaɗan ne to waɗannan khasa'is din na lokaci guda uku kamata ya mutum ya kawo su a gabansa annahu anfasu ma yamlikuhu al-insanu sur'atun qida'ihi sannan anna ma fata minhu la ya'udu bi nafsihi sannan wala yu'awwadu ba za a musan musanja mutum ba to idan mutum ya kasa fahimtar wannan falyatajabbar qawluhu azza wa jalla to mutum ya tsaya ya tadabburi ya zurfafa tunani ya san tafsirin waɗannan ayoyin da malam zai ambata mana aya ta farko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار Allah ya umarci manzon Allah ta alaihi wasallam ya ce fasbir kai hakuri kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kamar yadda ulul azmi min ar-rusuli suka yi hakuri ulul azmi min ar-rusuli malamai suka ce guda biyar ne suka hada ayoyi guda biyu aya ɗaya tana cikin suratul lahazabi aya ɗaya kuma tana cikin suratu ash-shari'a ko eh, abin nan kai ba suratul shari'a ba سورة سورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي شورع والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه قبور على المشركين ما تدعوهم إليه تولى ننسى بعصب دابية ألا يا لسا فاستنن غاتشين سورة الأعذاب كو ألا يا أنبتيرس ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال سوني ودنا النبي النبي آدم عليه السلام الله فتد الشيء قال غبايا تقول العزم من الرسل إيه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما النبي آدم أنا بغنى أقول العزم بذا أساشي بأن لا فتد الشيء ولم نجد له عزما sannan kuma annabi Yunus alaihi salam shi ma Allah ya fitar da shi fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maqzum shi ma an fitar da shi to waɗannan guda biyar din sauran annaba Allah bai bai yi bayanin su ba to amma biyar din nan salaf sai suka hada waccan ayar da waccan sai suka ce ulul azmi na rusuli sune guda biyar sayyiduhum muhammadun summa ibrahimu alaihi salam summa musa summa yalihim nuhun suma isabnu ibn maryam haka suke kasa su hasba hadhihi darajati al-khamsi annabi muhammad sallallahu sai annabi ibrahim saboda Allah ya kira shi da khalilinsa eh wattakhadha Allah khalila sannan sai kuma kaliminsa shine wa shine annabi Musa alaihi salam wa kallama Musa taklima sai annabi Nuhu alaihi salam gogar mayar da ya sha sai annabi Isa Allah bai sa shekarunsa sun yawa ba sai a ƙarshen duniya zai da kamar yadda hadisai suka tabbata ingantattu kuma wajibi ne mutum ya imani da su to minar rusul daga cikin manzanni ulul azmi minar rusul wannan min din tabi'iziyya ce ba bayaniya ba ce tabi'iziyya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul daga cikin manzanni ake samun ulul azmi din wala tasta'jil lahum kada ka sake kai ma mutanen ka gaggawa kakka musu gaggawar yin mummunar addu'a kakka musu mummunar addu'a da gaggawa la tasta'jil lahum kakka musu mummunar addu'a kakka zama ka zama kaman annabi Nuhu alaihi salam ba za kuma ka taba kai sa ba shekara dubu ba hamsin yana da awa sannan ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara istajalahum eh ya musu gaggawa bai musu ba in tarfir lahum fa innahum ibaduk in tarfir lahum in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in tarfir lahum fa innaka antal azizul hakim shi ma kaga annabi Isa alayhi salam ai bai musu ba ya ba Allah zabi sannan annabi Musa alayhi salam shi ma bai mu mutanensa mummuna addu'a ba sai dai ya ma fir'auni shi kaɗai ko eh ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كذا ما استعجل ولا تستعجل لهم ما استعجل لهم الدعاء كأنهم يوم يرون ما يؤدون kamar ranar da su kafare za su ga abin da ake musu alkawari lam yalbasu za su ga kamar ba su zauna ba illa sa atamface wata awa min naharin daga yini a cikin awanni sha biyu da ake da su to awa ɗaya suka yi to haka rayuwar duniya take in mutum ya je lahira haka zai gani dukkaninmu nan idan muka mutu za mu ga kamar awa ɗaya muka yi shi yasa ake kawa a wata wai hikaya hikaya ce wani mutumin ya shiga wata ya shiga wani gari a matsayin bako sai je makabartar su to a makabartar sai ga ana rubuta sai ga a jikin kabari an an yi rubutu sai a sa haza qabru fulan ibn fulan asha yawmaini to wannan kabarin wane ne dan wani rayuwar shi a duniya kwana biyu sai ya wuce can sai ga an sa haza ƙabar fulani ibn fulanin ashe sa'atan wahidatan awa ɗaya a duniya. Ya tafi wani, haza ƙabar fulani ibn fulanin ashe da ƙiƙasan wahidatan minti ɗaya a duniya. Sai abin ya huɗa mishi kwakwalwa. Sai ya je samu dattawan garin. Sai ce wani abu na gani mai ban mamaki a garinku. Ga abu suka ce, me ka gani haka? sai ba su labari sai suka ce to mu nan garin muna da ka'ida duk in mutum zai mutu to a cikin abin da zai rubuta na wasiyarsa zai zaɓi wani lokaci a cikin rayuwarsa wanda shi ne ya fi mahimmanci to sai ya ɗauka shi kaɗai ne rayuwar shi lokacin da ya aiwatar da wani abu mai mahimmanci to shi yake zaɓa ya ce to shi za a rubuta masa a kabarinsa shi ne rayuwarsa sai ya ce to ni ga wasiyata ya faɗi sunan shi ya faɗi sunan baban shi Ya ce idan kun je ku rubuta haza qabru fulan ibn na asha wa lam ya'ish ce ku rubuta min kabarin wane ne ya rayu amma bai da rayuwa bai rayu ba shi bai da wani abin da ya ɗauka a lokacinsa da ya aiwatar mai mahimmancin da za a ɗauko har a rubuta a kabarinsa bai da wani lokaci da ya aiwatar da wani abu da yake da tagomashi a rayuwarsa Sau da kawai sai ce a rubuta ashe wa lam ya'ish kaga hikaya ce wannan amma wani abu ne mai kama kwakwalwa a yadda mutane suke ɓata rayuwarsu mutum zai wayi gari tun safe har dare ya koma je ya sake kwanciya akan gadansa ko katifarsa ko ma kesansa amma da za ka bincika bai amfani kansa ba bai amfani al'ummarsa ba bai amfani addininsa ba ba abin da ya tsina na a rayuwarsa sai fira sai wandon shi da ya ƙara koɗar da shi a wajen zama da dandali to wannan ina amfani irin rayuwa kuma mafi yawancin al'ummar mu yanzu irin rayuwar da ake yi kenan mutum ya waye gari bai da wani abin da zai yi bai san abin da zai yi ba ba yi da ajanda a rayuwarsa laysa fi hayati ajanda bai da ajanda a rayuwarsa shi bai san tsari ba bai da wani abin da zai yi iyaka kawai ya ci ya ci cikinsa ya ɗauka in ba shi ake yi ya je ɗau kwanan shi ya ci ya ƙoshi shi kenan to al'umma ba za ta tafi a haka ba to dan adam ya rika makan sa wannan tunani ya rika dauko waɗannan ayoyin yana itibari da su wa qawluhu kuma mutum ya karanta qau azza wa jalla fadin Allah mai buwaya da dawakaka wa ka'an ka'annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka'annahum kai ka ce su yawma yarawna ranar da za su ga tashin alkiyama lam yalbasu kamar basu zauna a cikin duniya ba illa ashiyatan face yini aw duhaha ko kuma hantsin yini al'ashi akwai al'ashiyu akwai al'ibkar al'ashi shine daga lokacin da rana ta zawali ko kuma daga ranar da lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da za ta fada ana ce masa a waktu al'ashi wasu kuma suka ce daga lokacin da ta zawali zuwa gurubi to amma nan buhaha eh ka gani ko dai ya kasance yini au duhaha wannan damirin yana koma zuwa game duhal ashiyya al ashiyatu ka gani sai ka ɗauka daga lokacin da rana ta hudo har zuwa lokacin faɗuwarta duhaha buha lokacin hantsinta daga lokacin da rana ta fito ɗin har zuwa kuma lokacin da za ta yi zawali shi ake ce mishi buha. to mutum ya rika ɗaukar rayuwar duniya haka take ko shekara nawa zai yi an ruwaito ake cewa sayyiduna nuhu alaihi salam lokacin da zai rasu sai mala'ikan mutuwa ya tambaye shi aka ce ya nuhu umirta tawila Allah ya baka rayuwa mai tsawo kaifa ra'aita duniya ya kaga duniya ce yace kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar ce kamar gida ne mai ƙofa biyu haka na ga duniyar nan na shiga ta wannan kofar na fita ta can shi kenan haka duniya take kaga ko annabi nuhu alayhi salam sa dubu ba hamsin yana wa'azi wa'azi kawai yana da awa kafin a aiko shi al'adar a sunnar Allah yana aiko annabawansa ne a shekara arba'in ko wannan kauli rajihi ce ne shekara arba'in to ya yi shekara arba'in aka aiko shi a matsayin annabi ya shekara dubu ba hamsin kaga dubu ba goma kenan ko ba dubu ba goma ba an haɗa da arba'in ɗinsa to ba mu san abin da Allah kuma ya ƙara tsawaitar da shi bayan an halakar da mutanensa ko shekara nawa ba a sani ba to lokacin da zai zai rasu aka tambaye shi ya kaga duniya yace ka darin laha bani da kaltu min ahadihima wa kagartu min al-akhar haka duniya ta yi to mu kuma fa shine fa shine fa shine fa shine abin da dan annabi annabi Adam alaihi salam da annabi annabi Dawud alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kaddara ma annabi Dawud shekara 60 zai shikenan sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Adam haka sai annabi Adam alaihissalam sai ce ya Allah na ba shi 40 a cikin nawa <laughs> ya sadaka ya make ma annabi Dawud alaihissalam kyauta hadisi ne sahihi man san me yace aka nuna ma aka nuna ma annabi Adam alaihissalam dukkan mutanansa sai ya hango wani kyakkyawa ƴaƴan shi kai zuriyarsa sai ya hango wani dan matashi sai ya ce sai ya ce ma Allah wane ne wancan sai aka ce ai ibnuka dawudu annabi ɗanka ne annabi dawudu ai sai ce kam yu'ammar shekara nawa za a bashi shekara nawa zai yi a duniya sai Allah ya ce 60 sana zai yi shekara sittin sai ce to a ɗibo arba'in a cikin nawa a bashi ya Allah to ranar da annabi adamu alaihi salam ya zo zai rasu shi ke nan sai ya ce ina fa da sauran arba'in a cikin rayuwata sai mala'ika ya ce masa mala'ikan mutuwa ya ce masa ba ka ba ɗanka annabi dawudu arba'in ba to shi ne sai manzo Allah ya ce daga nan ne Allah madaukaki zai ke sa ma dan adam san dawwama a duniya duk wanda zai mutu sai ya ji a ransa ina ma ba yanzu zai mutu ba a dan ƙara mishi to baban mu annabi adam alayhi salam Allah ya an da shi akan haka wannan kuma abin yake bin mu to me hankali mai wayo shine mutumin da ya dauki rayuwarsa yi abu mai amfani a ciki ko mun kankanta ta shi kenan suna cewa rubba umrin qasurat amaduhu wattasat amdaduhu akwai rayuwar da zaka ganta in za a kirga ta ba ta da yawa amma in intajat abubuwan da rayuwar ta bada na ci gaba sai ga suna da yawa wa qawluhu kuma mutum ya rika tadabburin fadin Allah da yake cewa qala kam labistum fil ardi adada sinin Allah ya tambayi kafirai da suka shiga wuta kam labistum fil ardi adada sinin wai a ban kasa adadin shekaru nawa kuka yi qalu sai suka ba da amsa suka ce labisna yauman ai mun kwana ɗaya ne au ba'adha yaumin ko kuma wani yanki na kwana ɗaya Kamar awa goma sha biyu muka yi a duniya fas'alil adil ya Allah ka tambayi masu kirgawa qala sai Allah ya ce illa bistum illa qalilan ai eh ba ku zauna ba sai dan kadan law annakum kuntum ta'lamun da kun san haka kaɗan ɗin kuka zauna amma ba kwana ɗaya kuka yi ba ba kwana ɗaya ba ne an ba ku kwanaki da yawa amma ba ku yi amfani da su ba a abin da ya cancanta a yi amfani da su so da ka ku ta zama ba ta da amfani kamar wannan darasin ya dace mana da abin da aka faɗi na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu shekara 37 wa qawluhu azza wa jalla yawma yunfakhu fi suri ranar da ake hura ƙaho wa nahshurul mujrimina sannan mu tashi mujrimai masu laifi yawma idin a wannan ranar zurqan zurqun sun zama wani kala eh sun zama sun canza sun zama kamar bulu yatakhafatuna bainahum suna majunan su magana ƙasa da ƙasa ƙasa illa bisum illa ashara ai kwana goma kawai kuka yi a duniya nahnu a'lamu bima yaqulun Allah ya ce mu mun san abin da suke faɗa iz yaqulu amsaluhum tariqatan a lokacin da wanda ya fi su daidaitan hanya ya dan fi su hankali yake cewa illa bistum illa yawma ai kaman kwana dai ma kuka yi kwana dai kai kuka yi to kaga din rayuwar duniyar nan in ka tattara ta ba ta da yawa wa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawman an ce annabi sallallahu yayi masahabbansa kudu ba wata rana amma riwaya ce da ifiya innahu lam eh, falamma kanat ash-shamsu ala ru'usil jibali lokacin da rana ta kusan faduwa ta kai saman duwatsu wa dalika inda al-ghurub lokacin faduwarta qala sai ce innahu lam yabqa min ad-dunya babu abin da ya rage a duniya fi ma mazamin ha a cikin abin da ya shuɗe a cikin ta illa kama baqiya min yawmikum hadha fi ma mazaminhu face abin da ya saura a cikin yini cikin abin da ya wuce in ka auna abin da ya riga ya wuce ka ɗauki sauran to saura ne rana ta faɗi rana za ta faɗi me ya rage a yini ai an cinye abin da aka cinye ko to duniya an riga an cinye ta wanda suka cinye duniya sun riga sun cinye ta ada i yanzu idan kana kallon abubuwan da mutanen annabi salih da mutanen annabi hudu suka yi alaihi masala in kana kallon irin gine-ginen da suka yi wata tuna min aljibali buyuta dutse fa suke kwakwarewa dutse suke kwakwarewa da dutse ake gini nahtu suke yi nahtu suke yi kuma su samun ma kansu kaga dutse yanzu misali da za a ce a kwakwara dutse akwai injin din da za a kwakwara dutse a shiga sai a zafi ko yanzu waɗanda ake yin su irin tunnels din nan da ake na ƙarƙashin ƙasa da ake yi kamar irin na ƙasashen waje kaga sai an sa musu AC akwai shekarar da alif ɗari tara da nawa ne alhazi suka mun mutu da aka samu ɗaukewar wuta a Saudi Arabia suna wannan tunnels din na Saudi Arabia daga daga daga daga daga daga daga Mina daga Mina idan mutum ya gama jifa in zai wuce maka ya je tawaful ifada to ta nan ake wucewa sai ka wuce waɗannan tunnels din sun kai wajen talatin kana tafiya a kansu, kuma kowace mai tsawo ce to ka gani to su su su su su su su a wajen a adawa wa tanhituna min jibali buyutan amini suna shiga kuma lafiya lau si nahtul jibal su kwakwara dutse su shiga kuma lafiya lau ba damuwa to kaga ai sun riga sun cinye duniyar nan me rage yanzu ga baki dai abin da ya shafi architecture duk mafiyancin irin nasu ake ɗaukowa ake kwaikwaya eh, akwai akwai akwai abin da ake cimsu al-imaratul islamiyya ai al-imaratul islamiyya ko al-imaratul arabiyya ko al'imaratu tarihiyya irin gine-gine da ake da su na tarihi da wannan da aka yi su ba'adal islam bayan musulunci ya zo da wanda laraba suke da su duk su wake da kowa yanzu ake ta yi ake ta ana kwafe-kwafe ana dan za musu samfuri shi ne ake kwaikwaya kaga dan aka ga an cinye duniya to abin da ya rage dan kaɗan ne kai ma yi kokari ka yi abin alhairi shi kenan abin da ya ragen ka ci gajiyarsa kenan ba mutum ya bi ya zo yana rayuwar tantsele ba ga rayuwar tashi ba ta da yawa kuma ya ɓata ta ta kare na العاقل na لنفسه هذا hadisa ما ya ce wannan hadisin mai hankali mutumin da ke makanta nasiha to ya kula da wannan hadisin wal alam ya sani ayyu shay'in hasala lahu min hadha alwaqti dukkan wani abu da ya faru da shi a wannan lokacin allazi qad baqiya fi dunya bi athariha wanda ya ragu a cikin duniyar nan gabaki dayanta li ya'lama annahu fi ghururi ya sani to yana cikin rudi ne wa adghat ahlamin wa adghat ahlamin kuma yana cikin yaye mafarki ne abinda laraba suke ce musu ahlamul yaqaza mutum yana yana idan shi bi amma yana mafarki eh mutum kawai ce waye gari kawai ya ce shi kawai ya ce gayi nan kawai na zaune sai ta lissafi kawai ya ce ai gayi kawai ya zama wa dan gwate lokacin muna yara mukan yi haka sai mu je estate in muka je masallacin dan ca estate din nan na sani rimin tsiwa da ya tafi sai mu rarraba shi kawai mu rarraba mu kanmu mu ce nan bangaren namu ne har ni fada fa sai ai fada kan wani ya kwace ma wani to shi na ke mishi ahlamul yaqaza eh ahlamul yaqaza kenan eh ko kuma mu shiga kwangwajin mu rarraba ta mu karkasa ta mu ce nan bangaren kaza ne na ce namu ne nan wajen mu wanne ya ce nashi ne can wancan ya ce nashi ne can har in wani ya shiga maka haddin ka ko ya zo kusa da himakka ma sai kai faɗa da shi ko eh kan ra'iyar a haulal himayu shi ko an yarta a fihi to sai ku faɗa da shi to irin shine duniyar nan wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi kuma zai fahimci cewa idan bai yi abin arziki ba to ya siyar da sa'adatal abadi rabo na har abada wan na'imil muqimi da kuma ni'ima wacce take ko wan na'imal muqima da ni'ima wacce take madawwamiya bi hazzin khafisin da wani rabo walakantacce la yusawi shay'a bai daidai da wani abu ba idan mutum ya kalli rayuwar duniya ya ga ba wani abin da yake aikatawa na alkhairi a ciki to wallahi tallahi mutum ya siyar da as'adul abadiyya ne ya karbi ƙarya walau talaba Allah ta'ala da a ce bawa ya nemi Allah madaukakin sarki wa daral akhirata da kuma lahira gidan lahira an zan kuma banda banda gidan lahira wani ko wai wani ne wani ne matar shi tana zaune suna zaune su biyu yana dan samun arziki haka yana dan samun arziki yana samun suna gidan haya yana samun kuɗi kasuwa na kawo masa sosai sai ta ce ne gida kaga ya kamata mu sai fili mu gina gida tunda dai yanzu kana samu sai ce ke lalla tafi can ke gidan duniya ya dama ni gidan lahira ne a gabana shikenan shi neman aure yake zai yi mata kishiya nan ba a daɗe ba shikenan sai yi mata kishiya sai rigima ta kaure kuma tsakaninsu da amaryar ba a daɗe ba sai arziki kuma na ta ƙasa kuma suna ta ƙara rigima da amaryar sai ya saki amaryar rigima kuma ta ci gaba sai ta dawo kan uwar gidan to shine aka zo wajen wani shari'a to shine sai wani bayani ta ce alaga ta malam ka gan shi nan tun yana samu wata rana na zauna muka zauna da shi a matsayina na matarsa na ba shi shara na ce a ce a gina gida ya ce min gidan lahira shi ni gidan duniya ne a gabana to shi gidan lahira ne a gaban shi to gidan duniyan bai samu ba kuma gidan lahiran da ya sama ya kubuce masa <laughs> to kaga wai wai shi ya ce gidan lahira <laughs> ta fassara ta ce gidan lahira <laughs> ita ce to ba in wannan gidan lahiran ba <laughs> gidan lahira ai baya kubcewa <laughs> to shine sai yake cewa al-imam ibn al-qayyim yake cewa na'am yace yace yace la'atahu dhalika al-hadd maghfuran da Allah ya ba mutum wannan raban maghfuran cikakke wa akmala minhu kuma da ya bashi wanda ya fi cika kama fi ba'd al-athari kaman yadda yazo a cikin wani asari ibn adama bi'id duniya bil akhirah tarbahu ma jami'an aka ce Allah ya ce ya kai dan adam sai da duniya ka sai lahira sai ka rabauta duka guda biyu ka samu ribar duka biyu idan ka saki duniya ka kama lahira to Allah zai baka duka biyu wala tabi'il akhirata bid dunya takhsaruhuma jami'an amma kada ka sai da lahirar ka ka sai duniya sai kai asarar duka bi ba riba wa kuɗi ma ba za ka sama ba wa qala ba'd salaf ɗaya daga cikin magabata yana cewa ibna adama ya kai dan adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya kai ka fi bukatar rabanka na duniya har kake nunawa wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaju kuma amma abinda baka sani ba shine ya kamata ka fi buƙatar rabanka na lahira saboda duk lokacin da ya zama an samu ta'arubi tsakanin raban duniya da raban lahira to mutum ya saki raban duniya ya kama na lahira sai Allah ya bashi duka fa in bada'ata bi nasibika min ad-dunya adha'ata nasibaka min al-akhirah idan ka ce zaka fara da rabanka na duniya to wallahi zaka rasa rabanka na lahira wa kunta min nasibid dunya ala khatari sannan kuma rabon duniyar naka ya kasance akan haɗin wannan tafsiri yake mana ko man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u kuma liman nuridu amma wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun ka gani to kaga kaga tafsiri yake mana wanda ya kama duniya ya saki lahira to duka zai rasa su ko kuma ya samu duniyar a bashi amma zuwa wani lokaci a kwace kamar yadda muke gani amma wanda ya kama lahira ya saki duniya to ko da ya rabu da duniyar lahira tana nan wa in bada'ata bi nasibika min al-akhirati quzta bi nasibika min ad-dunya idan ko ka fara da rabanka na lahira sai ka rabauta da rabanka na duniya ma fanta zamta hunti zama sai ka gan shi a tsare shi yasa duk mutumin da ya fuskanci lahira to duniyarsa za ka ga a tsare take amma mutumin da ya zama ɗan duniya to sai ka ga ta tashi ma a shirme take ɗazu nake muke magana da wasu nake ce musu wai gwamnatin najeriya in su jonathan idan suka je wai mitin ɗinsu na sati satin nan wai me suke cewa me suke cewa ni dai na ga mukan yi mitin dan ranar da ba a zo da wani karfin jiki ba sai ga duk mitin din bai daɗi ba to wai su ne suke zuwa duk kafi ran laraba yau din nan fa kila sun ma gama yanzu in kuma ya musu tsawo ta babballe da yawa kila suna can ma suna yi wai me suke faɗa a mitin din da Jonathan yake yi da ministocinsa kowa sai ya kawo a karo a kawo ya ce to ga matsala kaza ko ku me suke faɗa abin yana kaɓa kwakwalwa tana to duk 'yan duniya haka suke a buɗe to shi yasa ali ya maka nasiha a wani asarin sai yake cewa ka zama dan lahira ka zama dan duniya akwai 'yan duniya 'yan duniya lalata tuce na shine bahaushe ke cewa dan duniya hayakin taba ko to dan duniya hayakin taba hayakin taba a hura ta hanci a hura ta baki ta hutu ta hanci kwarewa kenan a shan sigari mutum ya kai baɗala kenan a ya kai ya kai ya kai lalatacce a shan taba ya hutuwa da ita ta hanci eh, wai ƙarshen kwarewa kenan ya nuna maka sune ne isassu a gari eh, ya hura ta kawai sai daga tana fito masa ta hanci shi shaidani ne Allah shirya to Allah shiryatar da mu sallallahu وصلى الله ala وبارك muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah kai mu karatu na gaba yawa mun ce ya kamata a sa wannan littafi na kasa kasa to ta fanni dai ga su nan sa za mu karanta littafin bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf littafi ne mai saukin larabci amma kuma yana da bayanai masu yawa saboda kowa zai iya tafiya da shi sha'allahu Allah za a kawo ba a samun littafin amma dai za a kawo shi sai a yi photocopy a fara sati mai zuwa to shi ce nan aiko to a madadin a madadin